وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a wannan rana ta laraba yau sha ɗaya ne ga watan muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara 1441 daidai kuma da sha ɗaya ga watan tara shekara ta 2019 a kamar yadda aka sani duk ranar litini ne mukan yi karatu na littafi a wannan masallaci amma duba da uzurrurruka da suka rike ni a baya kusan makonni biyu ba mai karatu ba kuma jiya aka shirya tawaga mai karfi mai zafi wanda liman ya jagorance ta har zuwa ofishina aka yi mun kamun kazan kuku ta yadda ba yadda na iya saba cewa in ba da tukwici da cewan yau dai zan leko insha Allah ta'ala mai iya abin da ya sawaka ta maimakon karatun littafin na zaɓi tun da minti ashirin ne kuma makamancin wannan muke da shi ko talatin to in bai kai talatin baya haƙuri eh, <laughs> so na zaɓi a yau in zo ne don mu tunatar da junanmu domin Allah subhanahu wata'ala na cewa wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ku tunatar domin tunatarwa tana amfanan mutumin da akwai imani a cikin zukatansa mutanen da suka fi mu matsayi a wurin Allah da daraja in ka cira annabawa to sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam tare da irin wannan matsayi da daraja da suka taka bai hana Junansu na tunatar da juna ba in kuma an ce tunatarwa yana nufin har na ƙasa da kai ma zai iya tunatar da kai wani abu mai muhimmanci wanda ka manta shi ko kashe gala game da shi sai a faɗakar da kai kamar yadda wata rana ku duba ku ga sayyidina Umar radiyallahu anhu shine sahabin da yakan yi magana ya faɗi magana Allah ya turo mala'ika Jibril alaihi salam ya saukar da irin maganan da Umar ya faɗa a matsayin alkur'ani kuma a rinka karanta kamar faɗin ta'ala in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika zahir wannan duk maganin sayyidina Umar ne Allah ya saukar da Qur'ani yana tabbatar da abinda Umar ya faɗa daidai to kaga wannan daraja ba karama bace Shi ne mutumin da annabu sallallahu alaihi wasallam ya ce shaydan ma baya hanya ɗaya da shi kuma surukin annabi sallallahu alaihi wasallam dan manzo Allah ya aura daga gidan shi kaga matsayinsa ba karama bace to amma ko kun san tare da haka akwai ran da ya miƙe a minbari yace ma mutane daga yau kada in ƙara jin kuɗin sadaki ya wuce kaza misali ya ce in ƙara jin sadaki ya wuce dubu goma sha biyar ko ƴar wace ce a duniyar nan ma'ana a sauƙaƙa sai da wannan magana a matsayin umarni ya sauka sai wata mata ta lallaba ta je ta same shi a bai fita daga mimbarin ba ta ce ya amiran muminin ya za ka daɗe ka tauye mana abin da annabi bai tauye mana shi ba ai sadaki zai da karanci ta sama iya kudinka iya shagalinka haka muke cewa ko to ne sai sai ya ce da ita ina dalilinki? sai wasu sabai suka tabbatar lallai abin da ta faɗa gaskiya ne nan take koma kan mimbar ya ce makanakum jama'a kowa ya tsaya kar wanda ya motsa ku tsaurara ya ce umar ya kuskure mace ta yi daidai don haka na warware fatawata na yi kuskure ga gyara ya zo min an tunatar da ni me yasa ya ce da su umar ya kuskure ya ce mace ta yi daidai saboda a zamanin jahiliya ana gama mace ma ba ta da wani kima da daraja to in ba kuna da sauran wannan tunanin ba ta isan ba to a musulunci ga shi har ma mace ta yi amfani fiye da yadda kuke tsammani to shimfidar da yasa na kawo wannan shine idan har mai daraja irin wancan ana tunasar da shi kuma ya amfane shi to ina gani da kai waɗanda zunubanmu ma kaɗai ƙirga su wahala suke mana so don haka nan da wannan yasa na zaɓi in tunasar da mu game da wata sura cin alkur'ani wanda wannan suran tana da ƙaranci ta fuskan ayoyi ƙwarai da gaske amma tana da faɗi wurin amfani da ma'ana mai tarin yawa wannan sura sananniya ce ga dukkan kusan kowane musulmi daga cikinmu kusan kowa ma haddace ta Allah subhanahu wata'ala yana cewa wal asr innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر kaga wannan suran sananniya ce ga kusan duk wani musulmi to amma ba da yawan mu bane kuma tunaninmu yake zuwa wurin neman ma'ananta ballantana har Allah ya taimake mu mu markaɗa tunanin ya zama aiki to sahabbai sun kasance in sun shagalta da wani abu na duniya sukan jawo su don su faɗakar da kansu game da lahira shi yasa ko tafiya suke wasu daga cikin su ce hayya bina nu'min sa ku zo mana mu zauna ɗan lokaci kaɗan mu ƙara imani sai a ce mu wani tuna da mu haka sai na Ali bin Abi Talib radiyallahu an in yaga mutane sun shagalta da duniya sosai sai ya bada sanarwa ce zai tafiya a matsayin shi na shugaban muminai in akwai mai son raka shi ya zo ya shiga kwamboi dinsa a raka shi dan Allah kuna ga akwai da mai girma gwamna zai mai tayi shiga convoy din sa yaki in dai ba wani iko Allah ba to wannan ana maganar shugaban mu mu'minai din na duniya to kowa na shaukin kasancewa ma a ganci tare da shi sana a ce shi ya gayyace shi yau da wani kila gwamna zai gayyace shi a ce za a sa labarin karfe tara har garin su sai ya buga waya ka gaya masu wani fas tabbatar in ba wuta an tada janareto dan yau za a yi kara za a yi kara za ku ga bayanai na a wuri kaza da kaza da kaza da kaza to ina kuma a ce da sarkin annabin Allah ne fa za a ganka kuma shugaban muminai na duk duniya to shine sai da Ali in mutane suka ja ka sai su rufe shagunan su da rumfunan su fito su tare a wurin su in an fita tsammanin su za a yi wata tafiya ce sai a ga ja jama'a duk yawan su kawai ya wuce da su makabarta to daga nan sai a fara kallo ko dama rasuwa ce to ina gawar ba kuma za ga gawar ba sai an je makabarta sai tsaye da kowa ba kuma zai ce ma kowa komai ba sai ya kalli kaburbura sai ya kalli kaburbura ya daga murya ya ce innal amwala qad qusimat wa innal azwaja qad zuwijat ya ku na kwanci a makwantanku na kaburbura dukiyoyin nan da kuka tara duk an rabe su sun zama gado waɗannan tsala-tsalan matan da kuka aura duk sun auri wasu suna kwanciya da wasu a shimfiɗa wanda ba ku sai ya ce wannan shi ne labarin abin da kuka bari a duniya ko akwai wanda cikinku zai taimaka mu ma ya ba mu labarin halin da kuke ciki a lahira za su iya magana? ai ya ba za su iya to a daidai wannan lokacin sai ya juyo ya kalli waɗanda suke raye tare da shi sai ce da su fa wallahi alladhi la ilaha ghairu ina muku rantsuwa da Allah wanda babu wani abun bauta bisa cancanta face shi law nafaqu da Allah zai ba su iko su yi magana qalu inna khayra zadi taqwa da cewa za su yi ku yi guzuri kuma mafi alkhairin guzurin da za ku yi shine na tsoron Allah to kaga wannan sai zamto mana shimfiɗa ga cewa mutum mai hankali shine wanda yake ribatan duniyarsa don ne gina lahirarsa ya zamto duniyarsa ta kyau lahirarsa ta kyau Allah ka samu a cikinsu to mun kalli wannan aya ku yan uwa musulmi a taƙaice Allah subhanahu ta'ala ce wal asr ina rantsuwa da al asr al asr wasu malamai suka ce ana nufin zamani ne wasu malamai suka ce ana nufin lokacin sallar la'asar domin tana da matsayi a wurin Allah ya ce hafizu ala salawati wa salatil wusta ita ce sallar la'asar to a ƙarshe sai malamai suka ce duk fassarar da aka ɗauka ya yi daidai saboda duka dai lokaci ne Allah na rantsuwa ne da zamani wani lokaci na musamman keɓantacce Allah yana da ikon ya rantse da duk abin da ya so saboda shi yana da cikin kamala amma ɗan adam bai da ikon ya rantsi da komai in ba Allah ba saboda duk abin da mutum zai rantsi da shi in ba Allah bane wannan abin tauyayye ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man kana halifan bil eh, man kana halifan falyahlif billah duk wanda dalili ta kama zai rantsuwa to ya tabbatar yayi rantsuwa ne da Allah ba da wani abu wanda ba Allah ba to Allah ya rantsi da zamani a wannan lokaci me yake nufi yana nufin ka kalli da can akwai wasu mutane da sun rayu kafin kai yanzu ka juya ba za ka gansu ba kuma ka san su kuma ka san sun zo kuma yana nuna maka eh lokaci kuma zai zo da kai ma za a juya ba za a gaka ba ko ala alal insani hidun min al dahri lam yakun shay'an madhkura to sai Allah ya rantsuwa da wannan saboda girman al'amarin sai yace inna malamai na ce mishi harfin litauki tabbas ko shakka babu ni Allah ina ga muku al-insan duk wani mutum da muke gani lafi khusrin yana cikin asara da tadewa Allah ka tsare mu da Allah ya faɗi wannan yayi generalizing ko to sai istisna'i ya tace ya tsince wasu waɗanda su wannan asara ba ta shafe su ba to dalilin da yake da kyau mu ji su ke dan saboda mu ma mu mene mu kubuta daga asara mu tsunjuma cikin riba sai Allah ta'ala ya kawo kofi guda hudu waɗanda su ne manufar da ya sa ne ga sha'awar mai magana a nan matsayin saboda in ma ba mu da su mu nemo su in muna da su mu gode ma Allah sannan mu kankane su kan mu yadda mu rabu da su har ranar haɗuwar mu da shi Allah ta'ala ya ce illal ladina amanu wanda kadai ba su cikin asaran nan face wadanda suka yi imani ne da Allah wa amilus salihati sannan suka yi aiki na kwarai biyu kenan ko wa tawasau bil haqqi suka yi ma junansu wasulci da gaskiya wata wasau bi sabr sannan suka yi majunansu wasulci da mene da abin da yake na haƙuri imani da Allah mun shayin bayanin shi dama a nan a nan wurin game da abin da ya shafi tauhidi da muka yi amma a dunkule a nan gaskata imani da Allah malamai suka ce barin duk wani abu da yake Allah ya hani a kansa da kuma aikatuwa da duk abin da Allah ya umarni da shi idan mutum ya wannan a dunkule ana kyautata san yayi ne yayi imani da Allah sannan sai Allah subhanahu wataala ce wa tawasaw bil haqqi suka yi wasulci da mene da gaskiya menene wasulci da gaskiya sun kadaita Allah ba su hada shi da wani a cikin bauta ba a haƙƙin Allah kenan wasulci da gaskiya sun tsayi akan shiriyan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba su gauraya da na wani ba da sunan shi ma ya kai nashi ko yana kafada da kafada da nashi sannan wasulci da gaskiya a cikin maganganu da furuci da mu'amala na tsakanin mutane da junansu akwai gaskiya ta magana akwai gaskiya ta aiki yana da gaskin gaskiya ta magana mutum ya faɗi dukkan abin da yake Allah yana san shi idan mutum yi wannan ma wallahi yana da riba mai yawa a wurin Allah Allah ta'ala na cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ku ji tsoron Allah ya kuma su imani sannan in kun tashi magana ku faɗi magana madaidaiciya wanda ba ragi ba ƙari ba saɓon Allah a cikinta balle fusata shi ko shirka da shi idan kuka yi haka kun gama naku sai Allah ya ce ni kuma abin da zai biyo ba shine yuslih lakum a'malakum ni Allah zan gyarta muku ayyukan ku ba za ku ga wani abu na ki a tare da ku ko kun ga wani abu da bai muku daɗi ba to zai zama muku ɗaukaka a duniya ko a lahira domin ba wai dan mutum yana cikin hutu da abin da ran ke so shine alaman Allah ya so shi ba ba shi bane yin abin da Allah yake so ko da rai ba ta cikin hutu shine alaman Allah ya so mutum to sai Allah ya ce yuslih lakum a'malakum Allah zai gyata muku ayyukan ku ba zai bar ku kai abin za ku shiga fushin Allah ba a nan duniya kenan sannan ranan haduwa da shi yace wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zunubanku kaga ciki lafiya baka lafiya ma'ana duniyan ba za ka ga wani abu nan aibi da walakanta ba Allah bai walakanta mumini Allah bai walakanta mumini raɗaɗi ta rayuwa dai Allah bai sa sharaɗi don mutum mumini ne wani abu na rashin jin daɗin rayuwa ba zai same shi ba Allah bai yi alƙawarin wannan ba abin da ya alkawari shine fa inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah bai tozarta duk mutumin da ya kyautata ayyukansa tsakaninsa da shi amma don abin da ya shafi mu'amalar yau da gobe yanda kirista zai iya rashin lafiya liman ma zai iya yi malami zai iya yi wanda yafi kowa imani a cikin mutane zai iya yi har annabawa ma har Allah ta'ala ke cewa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun in kun kasance kuna jin radadi da zafi in wani abu na ki ya same ku fa innahum ya'lamun to ai su ma waɗanda suka kafirce ma Allah suna jin irin wannan abu amma bambancin ku shine wa tarjuna min ma la yarjun ko kuna fatan samun wani abu a wurin Allah ya ce aljanna amma su ba su fatan wani to da haka yan uwa musulmi liman lokaci ai to minti nawa rage bakwai to saboda haka nan Allah subhanahu wata'ala da ya kawo wannan ce wata waso bil haqqi ai wasulci da gaskiya Allah yana son masu gaskiya shi yasa ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya kuwa nuka ba da imani ku ji tsoron Allah sannan ku kasance tare da masu gaskiya ku duba ku a hausance aka ga mutum an kama shi sai a ce oh, yau na mene nashi ya kare ƙarya ta kare ko ko a ce ai dama rana ba ta ƙarya sai dai <laughs> wadda ya ta ji kunya amma ka tsoga na kamo wani mutum a ce kai yau gaskiyarka ta kare <laughs> ko a ce gaskiyarka ta sha ƙasa a'a Din mai gaskiya kan zamto yana da nagarta ka duba ko a sana'a ne ko tela ne ko baka nike ko kafinta ko wane ne in aka ce wani yana da gaskiya da rikon amana kakan iya haƙura ka bashi aiki ka jira na tsawon lokaci saboda ka san cewa ba zai abin da bai kamata sai ka ga kuma mutane na masa yawa saboda nagartan shi amma wanda ke kishiyan shi fa ko mun can shi wata rana ga an watsi har sai ka ga yana kame kame to wannan yana ciki sannan Allah subhanahu ta'ala ya wa musulmi yake cewa Wata wasau bi sabr suka yi wasulci da hakuri hakuri ya kaskashi uku zuwa hudu hakuri na farko wurin bin umarnin Allah sai an yi hakuri ake bin umarnin Allah Allah subhanahu ta'ala ya faɗa yake cewa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa duk mutumin da ya ji tsoron ran da zai tsaya gaba da ubangijinsa tsirara haifuwan mahaifiyarsa ya tuna wannan ranar da zai tako shi kadai ya tsaya a bincike shi wa inda hun mas'ulun a tambaye shi ya ba da amsa game da rayuwarsa tsoron wannan ranar ta taimaka masa wa nahan anin hawa ya hana zuciyarsa daga abin da take so wanda Allah baya so fa to ka sani Aljanna ta hiya ma'awa. ni Allah ina gaya ma duk wanda ya samu wannan to aljanna ita ce matattara a gare shi ranar alkiyama ita ce makoma to kaga ashe wannan na nuna mene haƙuri wurin bin Allah maɗaukakin sarki sannan da haƙuri wurin barin saɓan Allah shine nau'in haƙuri na biyu haƙuri wurin barin saɓan Allah a ɗabi'an ɗan adam su da yawa idan ya shiga cikin matsala yana koma ma Allah amma lokacin da ya shiga cikin ni'ima yana koma zuwa ga wayen shi da dabaran galibi haka ɗan adam yake innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza masakul khairu manu'a illa musalli. haka dan adam yake in ba a bashi ba ya dinga raki kenan ko dai yayi ma Allah raki ko yayi ma mutane raki zai salla zai azumi zai zakka zai sallan da zai karanta qur'ani zai sadaka zai kaza zai kaza duk fatan shi Allah ya bashi sai ran da ya samu kuma a ce wane da kai ma wuri kaza da wane kaza da kaza kaza sai ya ce an gaya ma a banza na samu wannan ma'ana yanzu kokarin shi ne kuma ya koma <laughs> ita ce ɗabi'an ɗan adam to idan aka jarabi mutane so da yawa jarabawa da ni'ima tana da wahalanci fiye da jarabawa da abin da yake mara daɗi ne jarabawa ni'ima tana da wahala saboda an ba mutum tamkini wata 'yar 'yar dama akwai wani da ya taba tsare ne yana kuka a hanya ce in taya shi roƙon Allah yace wallahi ya faɗa mu wani babban malami malamin mu ne ma yace ni ne wani nace ai na san ka ina zama a sahun gaba karatun wani yace eh yace wallahi in ka ga na zo karatun nan ban da kuɗi ne amma ina samun kuɗi giya nake zuwa in yana kuka yake cewa in taya shi roƙon Allah abinda nake nufi yanzu kaga shi talauci alkhairi ne a gare shi kun fahimci magana amma rai bai so ai amma kuma in ni'imar ta zo me yake da ita saban Allah kaɗan ne daga mutane suke samun ni'ima da daula kuma su tsaya inda Allah yake so sai da addu'a sai da jajircewa sai da roƙon Allah sai da koya ma zuciya tun kafin a kai matsayi to wannan haƙurin ‘yan uwa yana da amfani duk abin da Allah ya faɗi ɗan adam zai a duniya ya faɗi yadda zai biya shi amma haƙuri bai faɗi adadin biyan ba cewa inna ma yi wafa sabiru na ajirahun bai kai da hisab lallai su masu haƙuri ana biyansu ladansu ne ba tare da ƙididdiga ba to akwai buƙatar mai haƙuri wurin biyan Allah haƙuri wurin barin sabon Allah sannan haƙuri wurin jure maƙaddarori na Allah malaukin sarki Allah na da akadarin mu'lima ana zaune mutum na tsananin ƙaunan wani sai Allah ya ɗauke shi sai Allah ya ɗauke shi a gaban da kake ganin kana so sai kuma a dauke mutum da ƙarni baka samu mutumin da aka yi mai haka ko a iyayen shi ko a ƴaƴan shi ko a matan shi ko a makwabta ko a abokai ko a wani abu ba zaka gani wani ana yi da shi amma sai ka ji an ce ya kai wata hudu a asibiti ba mu ga wani ba ai wata hudu yana jinya kaga wannan da so samu ne ba haka shi zai so ba duk wani masoyin shi ma da ba zai so a ce haka ba to amma ka sani Allah bai taba yin abin da ba hikima ba kuma musulmi bai taba asara ba duk inda ka ga musulmi a rayuwar shi inda yana abin da Allah yake so to wallahi ba zai taba asara ba a rayuwarsa sai kaga Allah ya fanshe mishi wani abin da ya gaza ko ya rasa a wani bangaren zuwa ga waninsa to sannan sai abu na karshe hakuri wurin abin da ke biyo baya idan ka tsayu akan abin da Allah yake so domin duk mutumin da zai tsaya abin da Allah yake so musamman in zai ce ma mutane ku yi kaza ku bar kaza to wannan mutumin da kaga irin shi kace mai ya aka ji da hakuri saboda wala tasma'unna min na utul kitab ko wa min alladhina ashraku azan kaseera zaka ji cutarwa ta magana za iya cutar da kai ta aiki annabawa ma wasu har kashe su akai amma duk da kasance komai ba face daukakar daraja da matsayi a wurin Allah madaukakin sarki da barin ambatansu ambato na alkhairi a bankasa to saboda haka kada mutum ya faro wani aiki na alkhairi don muna da irin wannan gajiyawa sai mu faro aiki na alkhairi sai wani ya shigo sai ya daba mana wani abun bakin ciki sai ka ga wani da suka yi ma abun nan kana da ikon da za ka yi biji-biji da su ko ka daina aikin su su wahala amma kuma wani sai ka ya ce to bari shi kenan a gani sai ya janye ya daina a'a dan uwa ka yi haƙuri har sai shi Allah ya ga haƙurinka da kansa shi yasa gaisuwa ta buɗe ƙofar aljanna ita ce salamun alaikum bima sabartu ni'imar Allah ta tabbata akan ku ko 'yan aljanna sakamakon haƙurin da kuka yi to kaga ko haƙuri ba fa zuma aka baka ko madara ka sha ba to wanda ka ji an ce wani sai dai haƙuri a ayi haƙuri kai ka san wannan abin ya isa sa zubda kwalla kenan to ka ya ku yan uwa musulmi zan takaita anan babba abin da zan rufe da shi abin da ya ja hankali na shine rayuwa tana juyawa yanzu rana muke an jima dare ne za a zo ai ranar da ta faɗi kan ta fito mun bi ta mun kwanta ko ai ranar da tana tsaye mun riga ta kwanciya to duk wannan ba matsala bane duk wannan ba matsala bane mutuwa ba matsala bace babban inda matsalan take da me aka je ma Allah da me aka riski Allah da shi muna buƙatar mutuba zuwa ga Allah mu yanke daga zunubai mu kusanci Allah rahama da kaunar da Allah ke mana tana da yawa kuma babu wani abin da saban Allah zai samar mana face biyayya ga Allah ya samar mana abin da ya fi shi shine aljanna sau da aka kwa musulmi ina roƙon Allah malaukin sarki yanda ya haɗa mu a wannan wuri ya sake haɗa mu aljanna madaukakiya Allah malaukin sarki ya kyautata ƙarshen mu Allah ka tausaya mana ka kyautata karshen rayuwar mu idan muna wani laifi da yake fusata ka Allah ka ba mu ikon tuba daga gare shi kafin mutuwar mu wa wannan zan takaita ina ganin na biya toshin <laughs> na biya toshin dan giyadin da nayi ko kadan ne sai kuma Allah ya kai mu ranar litini insha Allah ta'ala sai mu ci gaba da karatu a cikin littafi subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu وأتوب assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh